Tun da farko dai, jaridar yanar gizo ta Premium Times ce ta fara kurmuta labarin cewar wasu mayakan Najeriya ɗari da ɗaya su ne suka tsere daga filin daga. Jim kaɗan bayan wani mummunan hari da 'yan Boko Haram suka kai a garuruwan Marte da Dikwa da ke jihar Borno. Jaridar ta ce wata majiyar tsaro ta shaida mata cewar hafsoshi goma sha biyu da sojoji tamanin da tara ne suka arce daga filin daga a jihar Borno. Al'amarin da ya samu hukuntan soji suka kulle asusun ajiyar sojojin da suka arce ɗin kamar yadda rundunar Operation Lafiya Dole ta bada umarni. Jaridar ɗaya bayan ɗaya ta wallafa sunan sojoji ɗari da ɗaya da ta ce su ne suka arce daga filin daga. A halin yanzu kuma ake neman su ruwa a jallo. To amma cikin martanin da ta mayar, hedikwatar sojojin Najeriya ta ce sam ko kaɗan wannan labari ba gaskiya ba ne. A cikin sanarwar da ya aiki wa manema labarai, kakakin sojan Najeriya, Brigadier General Muhammad Yarima, ya ce shi dama a yanayi na yaƙi in an gama gumurzu ana ƙida yawan dakaru da ma kayan aiki da aka yi amfani da su inda a wannan karo aka samu akasi a matakan tattara bayanai daga wannan runduna amma dai daga bisani wani adadi mai yawan gaske na sojojin da ake magana kansu sun dawo rundunoninsu daban-daban kuma a halin yanzu da su ma ake ci gaba da fafatawa a wannan yanki Dr. Yahuza Ahmad Getso masanin tsaro ne. Wannan magana da ake yi na batun tserewar wasu daga cikin sojojin Najeriya daga fagen daga wani abu ne wanda yake iya mai kama da kashin gaskiya wanda saboda kallon dadewar da su sojojin Najeriya suka yi a waɗannan yankuna na arewa maso gabas. Idan muka kalli abubuwa da yawa da suka faru wato tsakanin lokutan da aka fara wannan fada zuwa yaƙi zuwa yanzu za mu samu tabbacin cewa lallai sojojin nan suna iya wato su bata ko kuma su ranta ina kare sakamakon nuna halin ko in kula da hukumomin sojoji suka daɗe suna yi da kuma wato kasancewar zarge-zarge da ya shiga tsakanin su hukumomin sojojin sau da haka a zahirin gaskiya in muka kalli me ya faru a hukumar marti to ai abin abin tambaya ne amma game bincike kan sha'anin tsaro a yankin na tafkin chadi dr kabiru adamu ga yadda yake kallon wannan al'amari na fi gamsuwa da bayanin da ita rundunar sojan najeriya ta bayar cewa sun bar aikinsu ko sun guje daga aikinsu amfani da kalmar desertation in har haka din ne dole ne a ɗau mataki a kansu na hukun na ladabtarwa ba na tunanin a yanayin da ake ciki za a samu irin wannan yanayi to amma misali don an kawo musu hari saboda wayansu dalilai su bar wurin da sansanin nasu ko wurin da aka ba su rike to duk wannan yana iya yiwuwa to kuma ita abin rundunar sojan najeriya abin take cewa ya faru to a takaice dai wannan yunkuri wanda wannan yan jaridu suka yi ba su nuna kishi ƙasa ba hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria